Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci friends. Zan nuna muku yadda za ku cire kuɗin da kuka samu a cikin application na One Bank wanda kwana biyu da suka wuce na bidiyo a kansa. Waɗanda kuma ba su ga bidiyon ba to abin da za ku yi ne ku jira wannan bidiyon da kuke kallo ya ƙare. Za ku ga zan aje hoton a bidiyon a ƙarshen wannan bidiyon sai ku danna akai ku je ku kalla. So idan ka yi rijista da wani application ɗin kuma ka yi inviting ka samu kuɗi to a wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka yi withdraw na kuɗinka sannan akwai waɗanda kuma suna fuskantar matsala wajen cire kuɗi to shi ma insha Allahu zan yi muku cikakken bayani a a cikin wannan application ɗin so abin da za ku shi ne za ku zo a ƙasa na akwai wajen da aka rubuta send money wannan alamar sai ku danna akan ta so kuna dannawa akan ta za ku ga zai ba ku damar ku zaɓi inda za ku tura kuɗin za ku akwai inda aka sa transfer to sterling to idan bankin da zaka mm-hmm. tura Sterling Bank ne to kai tsaye zaka zaɓa. Idan kuma wani banki ne daban kamar First Bank ko Unity ko kuma UBA ko Access da dai sauransu sai ka zaɓi transfer to other banks. So da zarar ka danna a kai zai kawo ma wannan fuskar. To abin da zaka ka yi a nan wajen shine zaka zo ka sa account number na wanda kake so ka tura kuɗin a nan wajen. So kai tsaye sai ka rubuta account number. na wani account ɗin naka ko kuma idan wani kake so ka tura kuɗin to za ka rubuta account number sa so amma akwai a matsala da mutane suke fuskanta idan kuɗin da zaka cire ya wuce dubu biyar to dole kana da bukatar kai linkin da nin number da kuma bvn wanda hakan ne zai baka damar ka samu damar tura wannan amount ɗin so amma idan da guda ɗaya kai da bvn ko kuma ni number zaka cire da dubu ne so kai tsaye sai ka zo ka sa account number na wanda kake so ka tura kuɗin a nan wajen bayan ka sa wannan account number din za ga ya jero maka bankuna sai ka zaɓi wannan banki ne za ga akwai access akwai first bank akwai uba da dai sauransu to kai sai ka zaɓi wannan banki ne so kana zaɓar wannan bankin zai nuna masu sunan wannan account din idan ka sa account number daidai kenan zai kama to bayan ka zaɓi wannan bankin za ga zai rubuta masu sunan mai wanda yake amfani da wannan account number da ka sa sai ka zo saman nan sai ka rubuta amount to kamar yadda faɗa muku za ku saka dubu biyar ne daga farko kenan idan kuɗin ya wuce haka idan kuma kuɗin misali ɗari biyar ne ko kuma dubu ɗaya to za ka saka wannan ɗari biyar ko dubu ɗaya to amma akwai charges da suke yi idan naira ɗari biyar ne za ka cire za ka iya cire misali kamar naira ɗari hudu da tamanin sai ka bar naira ashirin a ciki saboda wannan charges ɗin da suke haka zalika idan naira dubu ɗaya ne ma za ka cire wannan naira ashirin ɗin so kai tsaye sai ka sa wannan amount ɗin to misali ba mun saka wannan 5000 din sai ku zo ku danna confirm transaction da yake a ƙasa nan to kuna danna confirm transaction za ku ga kawo muku inda za ku saka pin sai ku saka pin guda hudu wanda kuka yi creating lokacin da kuka zo za ku yi creating account na sai ku sa wannan pin din to kamar da kuke gani yanzu bayan na saka wannan pin din za ku ga sa transaction successfully uh, wanda hakan yana nufin sirga da sun tura wannan kuɗin a wannan account din da na yi requesting so waɗanda ba su ga bidiyon da na yi game da yadda ake samun kuɗi da wani application din ba so za ku ga hotonsa ya fito a ƙarshen wannan bidiyon sai ku danna kai ku je ku kalla to kamar da kuke gani yanzu gashi nan har ya shigo wannan uh, amount da na yi requesting so za ku iya sanar da mu a comment section shin wannan inviting da kuka yi a jiya ko kuma shekaran jiya wanda ba su tura muku ba zuwa yanzu wannan kuɗin naku ya shigo ko kuma bai shigo ba